Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya FM ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara daga Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Bayan labaran duniya za mu sake kai ku birnin tarayya Abuja inda ake batun kula da lafiya wanda ya tsone ma 'yan gudun hijira na cikin gida ido. Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da shirin mu tattauna. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. Ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS sun ɗauki alhakin kai harin bam ɗin kunar bakin waken da ya kashe akalla mutane 80 ya jikkata kusan 231 na masu zanga-zangar lumana a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan wanda kakakin ma'aikatar lafiya na kasar ya ce akalla mutanen nan guda 80 sun mutu. Muhammad Ismail Kawasi ya faɗa wa muryar Amurka cewa abin ya faru ne a lokacin da 'yan kabilar hazras ke macin nunawa gwamnati jan hankalin karkato da akalar diga jirgin da ake yi musu ta unguwarsu a unguwar da suke son hanyar ta biyu wanda suke fama da talauci wanda suke tsakiyar lardin bamiyan shaidun gani da ido 'yan da kuma 'yan jaridu sun rawaito cewa sun gane wa idanunsu ɗimbin garwaki a wajen fashewar bam ɗin da shi ɗan ƙunar bakin waken ya da kansa jami'ai kuma sun ce akwai yiwuwar karuwar yawan mace-mace na waɗanda suka jikkata harin da ya yi kama da cewa wani dan kunar bakin wake ne ta da kansa a cikin dandazon jama'a masu zanga-zangar lumanar shugaban kasar ashraf gani ya yi tur da wannan harin ta'addanci na jiya 'yan sanda a jihar bavarian a jamus sun ce yaron nan bajamushe dan asalin iran mai shekaru goma sha takwas da ya kashe mutane tara ya kuma hallaka kansa daga karshe a wani rukunin shaguna a munich ba shi da wata alaka da kungiyar isis jami'ai sun ce 'yan kungiyar isis din sun dauki alhakin kai wannan harin amma kuma jami'ai sun ce sun bincike mahallansa kaf da cewa ba shi da wata alaka da kungiyar ta isis maimakon haka kuma sun alakanta cewa yaron ya yi harbin bajinta ne domin nuna cewa yana da wani littafi da ake kira rampage on mind wato mi isa dalibai kuma suke kisa shine wannan littafi yake bayyanawa ministan cikin gida na jamus thomas dimazia ya ce yaron mai suna david ali samboli ya binciki tarihin harbin da aka taba yi a jamus a shekarar 2009 har yanzu dai ba wani bayanin ko me yasa yaron ya yi wannan aika-aikar kuma suna ƙara jaddada cewa ba shi da alaka. da kungiya ta isis labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc sanata tim shi shine ɗan takarar da da hillary clinton mai neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat ta ɗauka a matsayin wanda zai mata mataimaki matakar ta kai ga cin zaben shugabancin ƙasar inda ya mika jawabinsa ga ɗimbin jama'ar da suka taru a birnin miami na jihar florida tim ya yi bayani mai karfi da shiga jikin masu sauraronsa a lokacin da yake magana yana haɗawa da yaren spaniyanci kai ka ce yarensa ne na haihuwa alhali ko ya yi ken dai tsohon ɗan jam'iyyar ta democrat ne kuma ya bayyana kansa a matsayin mai gundura to amma yana da da sassaucin ra'ayi kuma ana kallonsa a matsayin wanda yake da kwarewar da zai iya canza ra'ayin masu zaben trump su zaɓi hillary haka kuma sanata tim yana da kima sosai a idan jama'a sannan ya faɗi cewa bai taɓa faɗuwa zaɓe ba kama daga kan zamansa magajin garin eh, richmond da kuma zamansa gwamnan jihar virginia har zuwa zamansa sanata a ƙarshe an kulle fiye da makarantu dubu masu zaman kansu a turkiya tare da dubban ƙungiyoyin 'yan taimakon kai da ayyukan sa kai biyo bayan dokar ta bacin da shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya kafa na neman hamɓarar da gwamnatinsa da aka yi bayan gazawar da juyin mulkin yayi ne ake ta kama mutane wanda ake nuna cewa an kama mutane sama da dubu tara aƙalla dubu shida sojoji ne. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga birnin tarayya Abuja inda 'yan gudun hijira na cikin gida ke bayyana buƙatar kayan magani. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Hassan Maina kaina ya haɗa mana. A 'yan kwanakin nan dai an yi ta fama da annobar zazzabin cizon sauro a sansanonin 'yan gudun hijira kimanin talatin da ke sassa daban-daban na yankin babban birnin tarayya cikin wani mataki na shawo kan wannan matsala hukumar bada agajin gaggawa na yankin babban birnin tarayya ta fara rarraba magungunan zazzabin cizon sauro nau'o'i daban-daban alhaji abbas idris shine darakta janar na wannan hukuma a wannan karan saboda ruwan sama da kuma yawan korafi da muke samu na game da cututtuka na malaria shi yasa muka taho da wa'annan kayayyaki na maganin malaria wanda dukkan sansanin nan guda talatin ana bi kullum ana rarraba musu zuwa yanzu yan gudun hijira kamar adadin mutum ne suka amfana da wannan abu da aka yi ina mai tabbatar maka cewa yan gudun hijira da muke da su sama da dubu goma sha biyar in allah su da kowa zai samu wannan maganin cizon sauro da muke rarrabawa wasu yan gudun hijira da suka amfana da wannan tallafi sun yi godiya Suna sunana ishaku john muna ce musu mun gode gaskiya mun ji dadi ya taimaka mana gaskiya sunana simon daga goza gaskiya mun ji daɗi da yadda aka taimaka mu saboda kwanan baya ma mun yi ta fama da mura da zazzabi ta wajen cizon samro a haka nan ne karan na ma da yake na fama ya kai sati da wani abu na fama da zazzabi amma gashi yanzu nan ta shike an taimaka mu haka nan za mu huta da irin waɗannan abubuwa. To sai dai kuma shugabar mata ta sansanin 'yan gudun hijira da ke wara madam charity paul ta ce suna da ƙarin ƙorafi. to gaskiya muna so maganguna don da yawa ma kamar wayansu mata mataye man da basu da kuɗi zuwa awo mataye masu ciki ga sunan da in an kai su asibiti sai dai a ce ba jini a cikin mu din kuma mu sake mu cire jini mu bayar mu yi tare taren kuɗi sai a je a yi maganin kuma gaskiya muna so kamar kowane irin kwantena su samu su kawo mana a nan gurin mu su zo su sa mana magunguna a ciki ko da mun kasa dai a cikin wancan maganin ya kasa za mu iya mu yi tantani sai mu samu yadda za mu sake mu ci gaba da mai jinya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. Tattalin arzikin Najeriya ya suma a ce inji ministar kuɗi kimiyya da sun har yanzu a cewar ta Najeriya ce tafi karfin tattalin arziki a Afirka. Yan aikin kamfen ɗin Buhari sun koka da cewa talauci na neman kai su kasa. da kiran shugaban ya tuna da su. Ga ɗaya daga cikin su Kasim Abdullahi. Har zuwa yau ba da wani abu wani abin da ya shigo hannu dole karfi ya kare kuma mu shiga cikin wani hali. Mun yi wahala ya kamata yanzu mu ma mu ci daɗin aikin mu. Maimuna yaya ta mujallar Tozali ta kaddamar da kamfen ɗin bunƙasa ɗinki da yawon shakatawa na Najeriya. Mun taimaki kanmu mun taimaki Najeriya mu ma yanzu ba ba kayan kasar waje muke siya ba mu ma ana zuwa a siya namu muna daukan namu mu kai waje mu sayar ya kamata waɗanda za su iya zuwa Amsterdam su je su yi yayin da shugaban hukumar aladen Najeriya barista Abdullahi Muktar ya kaddamar da tawagar yan jaridan Hajin Bana can kuma Sultan Sa'ad Abubakar ya yi kiran kai zuciya nesa bisa kisan gilla ga cib lazarar Agai na Bokos a jihar filato majalisar wakilai ta sauke shugaban kwamitin kasafin kuɗi Abdulmumin Jibran dan zargin zumbula kuɗi a aikin maza mazaɓarsa shi kuma ya buɗe kundin fallasa a shafinsa na Twitter Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya. Haka, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren ya sauka kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda wasu musamman ma matasa kan ɗau doka a hannu da sunan kare aƙidarsu, wani sa'in ma saɓanin sharuɗan da aƙidar ta gindaya yau kwari zai dora ne daga inda yake komawa ga barista bulama barista mun fara gangarwa a zancen shari'a an kai ga mazancen kafa kwamiti amma eh, tun da eh, kai rawar ka ce a wannan fili eh, kamar yadda ne bayani a baya ga ka lauya ne a ah, lauyan kuma wanda daga cikin darussan da kake koro hadda na harkokin nazarin eh, horon laifukan shari'ar musulunci a wannan jami'a wai idan aka ce mutum yau gashi na ji shi ko ya ji shi ko sun ji shi ko sun gan shi ko ta gan shi ya yi wani lafazi da ya saba wa shari'ar musulunci misali wai matakin farko me ya kamata na yi to kaga matakin farko idan mutum ya ji labari ko ya ga an aikata abin da yake zargi laifi ne idan ka duba wato shari'a penal code law ta nan jihar kano da penal court din ta turawa ma wadda ita ma ana amfani da ita a kotunan turawa nan jihar kano da ma yadda sahabbai suka yi alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam za ka fahimci idan aka aikata laifi abu na farko shine shi wanda ya ga an aikata laifin ya je ya gaya wa magabaci cewa ga abin da yake faruwa so da yawa za ka ga in aka yi ma sahabi abu ko sahabi ya ga abu ya faru to da ya tashi zai garzaya gurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abu kaza da aka yi a guri kaza saboda me shine alkali a lokacin shi kuma sai ya kirawo bangarorin ya ji me ya faru daga nan kuma ya faɗi ga hukuncin Ka ga kenan a wannan duniyar mu ta yanzu da ka ji abu ya faru ko a ina kake akwai jami'an tsaro mafi kusa da kai ko 'yan sanda ko 'yan civil defense ko kuma sauran masu kayan sarki kaga abin da ake tsammani daga ɗan ƙasa na gari musulmi na gari shine ka ɗau wannan magana ka kai gaba gurin wannan mutumi wanda yake da kayan sarki shi kuma daga nan hukuma to ita kuma hukuma daga nan abu na farko bayan sun karɓi rahoto abu na gaba da za su yi shine su yi bincike kamar yadda doka ya ɗaura musu nauyi su kira wanda ake zargi su kira wanda suke da cewa su sun ji lokacin da aka yi abin su je su duba gurin abu ne da za a gani wato abin da ake kira visit to locus inco in suka gama bincikensu su kuma su tattara kundin bincikensu su kai bangaren shari'a wanda ake kira ministry of justice idan babban laifi suke zargin an aikata idan suka kai ministry of justice lauyoyin gwamnati sai su zauna su duba abin da ya faru da binciken da aka yi da me shaidu suka faɗa daga nan sai su ga wani laifi aka aikata sai su kai kotu shi kuma alkali sai ya tattara bangarorin duka ya kawo shaidu ya kawo wanda ake zargi a faɗi zargin a gaban shi a faɗi shaidar shaidu a gaban shi shi kuma a bashi dama ya kare kanshi idan bai kare kanshi ba daga nan sai a yanke mai hukunci su kuma masu zartarwa yanzu magana ta rage gurin su bangaren shugabanni su kuma sai su je su zartar in gidan yari ne a kai shi gidan yari in kisa ne a kashe idan yanke hannu ne idan kaza ne idan kaza ne a yi idan kuma lokacin da su 'yan sanda suka gamba bincike suka ga cewa karamin laifi ne aka aikata wanda suke da hurumi to a nan doka sai ta ce to su kai karamar kotu ko kotun shari'ar musulunci ko kotun majistire eh, eh, wato eh, wannan ya danganta ne daga laifin da aka aikata nan ma dai alkalin majistire din ko na shari'a zai kira bangarorin duka ya ji me ya faru ne ya bawa wanda ake zargi dama ya kare kanshi kuma duk wannan idan kama ga ma za ga tsarin baturan ma kanshi daga musulunci ya kwaikwaya dan annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito a mashahurin hadisi yana cewa law yu'tan nasu bid'awahu ladda'a rijalu qaum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara yace da za a ba mutane abin da suke wato da'awa cewa nasu ne to da waɗansu mutane sun yi da'awa cewa jinin wane ko kuma dukiyar wane ta wace in dai kawai da kace abu kaza ya faru sai a yanke hukunci da an ce wane barawo ne sai a kashe da an ce to wanda ma bai yi satan ba in kuka yi faɗa da shi kawai sai ka fito waje ka mai ihu ka ce barawo ne ko kuma bai yi kaza ba kawai ka hau a caɓa baka da kuɗin biya da ya sauke ka sai ka ce ya zagi ne shikenan sai a far masa a kashe annabi ya ce da haka ake yi da da yawa sun sa an kashe mutane da yawa da da yawa sun kwace dukiyar mutane ya ce amma al'amarin shi shine albayyinatu alal mudda'i kawo hujja na akan wanda ya zargi in ka ce abu kaza ya faru to aikin ka ne ka kawo shaida wal yaminu alaman ankara shi kuma wanda yake cewa ba a yi ba bayan an kawo shaidu in ba su tsaya ba shi sai ya rantse cewa bai ba sai a bar shi ya tafi shi yasa misali musulunci ya tanadi cewa haramun ne ka ce wance ta yi zina in ba kana da shaidu hudu wanda suka ga lokacin da take zina suka gani turmi da tabarya ba hmm. har aka ce idan mutane uku suka zo suka ce wance ta yi zina faɗa fa kawai ba wai su mata yin hukunci ba wai su kwantar da ita su mata bulala ba su faɗa kawai aka ce idan ba su kawo shaidu hudu ba to bulala tamanin tamanin za a musu daga nan kuma ba za a sake karɓar su ba kuma ƙur'ani ya ce mutanen banza ne waɗannan mutanen kaga wannan yake nuna maka musulunci addini ne mai tsari idan aka samu irin wannan to masu kayan sarki za a yi warhoto su yi bincike su tura kotu kotu ta bincika idan laifi ya tabbata ta yanke hukunci idan laifi bai tabbata ba ta wanke wanda ake zargi eh, uh, malam juma zan maka makamanciyar uh, tambayar da ne barista yanzu idan matashin kirista ko ma wane ne da yake da'awar shi kirista ne kuma yana so ya kare kima da daraja da mutunci na wannan addini da ya imani da shi da mabiyansa sai ji an yi batanci ga shi wannan addinin ko kuma wasu mabiyansu a mabiyan wannan addini ko shugabanninsa na yanzu ko na baya can can wai me ya kamata ya yi ko ta yi a wannan lokaci da ya gani ko ya ji an yi irin wannan batanci abu na farko da mutum ya kamata ya yi shine ka kai zuwa na gaba akwai malaman addini wanda suna da fahimta a kan wa'annan sharaɗa idan ka ji an yi batanci ga addinin kirista ba a so ya zama na kai kana cikin mutanen da suke ɗaukan doka da hannunsa a'a ka je ka samu su malaman addinin kirista wato manya a wannan sashe. ka yi musu bayani ga abin da yake faruwa gashi gashi wani kaza ya yi batanci kan addinin kirista su kuma manya su za su zauna su ga ya dace saboda a ko'ina kowane addini a ko'ina gwamnati ta ce kan gaba musamman a kundin tsarin ƙasa ta najeriya idan su daga nan suna ganin za su shigar da ƙara za a iya zuwa a samu lauyoyi da sauransu a ce wani kaza ya yi laifi kaza ga abin da ya game da zancen addini kuma me ake ganin ya dace to su wannan lauyoyi su za su ɗauki wannan ƙara su kai kotu za a kira shi wanda ya wannan laifi da sauransu wannan lauyoyi sun san yadda za a ƙarasa da wannan zance amma bai dace a ce watakila a matsayin matashi Ka ga wani makamancin haka ba sai ka ga kamar ai an yi baɗanci kai yanzu kana da kana jin karfin jini a jikinka kawai ka ɗauki martani ba a'a in ka kai kara daga can an san inda za a kai gwamnati ta yi nata shari'a an samu mutum da laifi akwai hukunci da za a masa amma kai a tsarin kanka bai kamata ka ɗauki wani mataki tsatsaura a kan wannan ba wannan to yana nuna yana kamar haska rashin fahimtar shi kansa addinin kenan misali in aka same yanayi mutum ya yi saɓanin abin da ka ambata dinnan na idan aka samu saɓani yana nufin da shi wanda ya hakan ba shi da fahimtar addini yadda ya kamata saboda idan kana da fahimta addini kuma ka san kana da manya ka san akwai gwamnati inda ka je za ka yi kuka a ji kukanka a kuma share maka hawaye to ai bai kamata ka yi haka ba saboda ka san ilimi yana da amfani idan kana da cikakken ilimi na addinin za ka yi amfani da shi a hanya wacce ta dace. Haka dai, to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da zabanci. Yau da dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran Ubala Nuhu daga majami'ar Ikwa a Bauchi da kuma shugaban majalisar malaman Izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ga rabaran Nuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Mu dai malaman addini a kullum kira muke da kuma tunatarwa da shike akwai saƙo wanda ya zama dole mu aiwatar da saƙon kamar yadda mai saƙon ya ba kuma muna ganin kusancinmu da jama'a a cikin ƙasar nan ya sa muna da masaniyan abubuwa da yawa da yake faruwa a cikin wannan ƙasa kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka kuma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a to don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan kasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura don dalili kuwa in har ka ciza ba ka kura ba ka rike to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci ya yi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira hamsin yau ya koma naira saba'in kayan matsarufi sun gagari mai karamin ƙarfi in ka siya ma masarar ɗari da hamsin ya za ka yi ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro kamar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a ƙiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa to shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu to kirana ga majalisun ƙasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa kirana ga majalisun ƙasan nan shi ne su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa kada zaman su a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita a yi rubutu da biro a sa a mujallu a sa a kasidu a watsa a cikin ƙasa amma kuma talaka baya ganin canji kullum jiya yau kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa kanakan ƙasa adalci to muna roko abin ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma kwara ɗaya ce tak shine a yi adalci to muna roƙo a yi adalci mun sani sarai karyewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne saboda haka su zauna su kullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida. Shi ma Sheikh Ibrahim Duguri ya ce maganin abin shine adalci da haƙuri. To a jama'a masu sararanmu a barkamu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani a rayuwa tana ci gaba kuma abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu musamman a yankin arewacin najeriya duk wanda aka kama da laifi to kada a bar shi kawai dan dan wane ne ko shafaffe ne da mai a a hukunta shi hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani ga ne ya ishi wani tsoron Allah bayan haka idan muka dubi abin da ya shafi wato ga karatu ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita amma karancin wato ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin wato girmama na gaba wato ma'ana tarbiyya kenan da kuma ladabi da biyayya wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu ya fi na da sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa shin tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kullum yana ƙara ƙasa yana kuma cewa ya ci gaba to kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba nan ake samun kwanciyar hankali ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda wato na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu don haka ya kuma sauraron mu mazan da matanmu mu manyan mu da yaran mu kowa ya riki sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da buƙatar hawa motar kana da buƙatar ginin shiga gidan kana da buƙatar auren matar amma da yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka, koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai fatanmu mu shine Allah ya sa idan kunna ya ji jiki ya tsira kuma fatan mu shine mu gudu tare mu tsira tare da fatan Allah ya sa mu dace. Jalla allazi wahidu. mana. guda sau madu. Sai kuka mana. da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana a gaida ka almasi da tawagarsa kafin mu karkare ga wannan sako. jam'iyyar democrat za ta gudanar da babban taronta na ƙasa ranar 25 zuwa 28 ga watan yuli a birnin philadelphia a wannan taron ne za a tabbatar da tsaye da hillary clinton a matsayin 'yar takarar jam'iyyar bayan kusoshin jam'iyyar sun gabatar da jawabai na bayyana manufofin jam'iyyar a kuma kaddamar da yakin neman zaben watan nuwamba batutuwa da suke da mahimmanci a wannan zaɓe sun haɗa da tasirin marasa rinjaye addini da kuma shige da fice. Ni Grace Alheri Abdu zan kasance idan ku a wannan taron inda zan aiko muku da rahotannin muhimman abubuwan da suka wakana in kuma rika amsa tambayoyinku kai tsaye kan batutuwa da suka shige muku duhu dangane da wannan taro. Za ku iya samun ƙarin haske game da wannan a dukan shafunan sadarwar mu na intanet da suka hada da Facebook da kuma Twitter. Ku biyo ni jihar Philadelphia ku sha labari. Murya Amurka, majiya kwakwara ta labarai da dumi su. sai ku kasance tare da mu. Jama'a masu saurare nan zamu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma ciwon Girma da ta haɗa shiri da bada umarni. sai kuma injiniyan mu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.